don ji wata lokacin da su ba ni da rashi ya koyar suna faɗi a yi hasadin to kaji abin da suka faɗi yaushe shi na hamda lokacin da ya zaburo fi lokacin da ya yi gaugawa fi majalin wurin sha'awaki ne Shekansu ƙudurin wasan galihu bara bayan magana ce wa madarakta wukawai dogowa abin gani na kuma su kawai zai ɗaya ne ne suna cewa ayyuhar sadulu ya kai mai demuwa دې ګلوای هي د هر کوم پرتیا دي هي به ته هر کوم پرتیا شي نه اګه abubuwan da shari'a ba ta yadda ba wata wuri da na da wannan ba kuma ta bai da mu a sadin wanda ya san kasa da bai la'i to hayyata a batai aljadu mai girman kai da halaki ga mutane aljadu mai karkata ila hulba abin da ji zuwa ga hanyar da kare ne shi da kai ne suna faɗin haka illa mutasabbirin wani zuwa ne aka bayyacewa alaƙar muka a kan fasarka wata musamman kana jin daɗi ga mar'an abin kiran ka ka yi ka zaluncin ka ka yi zaluncin ka so kana dariya ba tama hatta tare da mata in an ka zama yanzu za a ce musu hatta ma an so ba tama ta hanyar ta ta kana hara za ka faɗuwa mutu da hauka da girman kanka. Wala kan ta hau amma su za ka yi halatta ma hanyar da ta tura ha ta ka kai matuƙa ce da hauka da girman kanka. Wala kan ta hau amma ba ka faɗa rayuwarka Allah hauka da ka tsarin rayuwarka. Turare tana yi tsoro da malika na yi mai mallakan mafarfaɗar kanka shi an ƙarshe. Domin بمعرفتك ai ba sai ka ce Allah ya san ko maka ba da ka ba da a'a duk abin da Allah ya ce ka bari Allah ya ce ka ba ma abin ka da ba ka ka ta ka mu ka mu ma ne kai da ba da ba Allah na ya ko ni ka kai ne ne ta ba ka da Allah ta a ba mu ka ba ai bi adda ba da ka ba sai da kai ne na da na ba a wannan duk ba masallacin da na maza mai kwari ta ba ko ta kashe hanci an kan zai kuma wani faɗa ba cikin hudu ba ko hudu ba wata da aka saurari a wai ta yi mana tsarara mutum ka ɗauka to a yi na wata kuma yi na kana hito na hito da mayu da na sauta wanda yamma ya ci bakar faɗakan kashi a gurushi sanye a firinka wata tawara kuma kana ɓorewa an tsaye duka daga makusancinka wanda an kusa gare ka sai ka ɓoye kai banna kuma ka ce ba kai sai yi ba ko ma ka mamaye amma wa an tabi mara'a sai ke duka lokacin da ka kawai nan alhali kana wurin ganin raki da ka makusanta ka sha Allah mai tsaronka duk abin da ka karɓa ka ƙara ka kai Mutum kana neman boyewa, mutum kana neman boyewa na wannan cika daga wanda kan mallaka. Amma hafiyatun duk abin da an ka ɓoye wa mata haɓa ba su kafa na koyuwa ba alamalin cika da bai mallaka kashi a Allah. Duk abin da ka ɓoye, ka Allah ka shi ne shi ka kare. Aka shin kana zaton an ka san faɗaƙa halinka halinka suna amfaninka idan an rarrafi da ta halinka lokacin da tafiya ka ɗan lokuta ta ƙaidar ibidawa zuwa kafofi kana ganin wani halin kana amaninka an yi ta zuka halinka ko ko dukiyarka za ta tserar da kai ne da su da suka amalinka lokacin da ayyukan sun ka ɗan shekaru da tsaraki muna tantannawa Sai da lokacin da hamalin al'antattun da suka zaune halaka ka. Lokacin da mugun aikin kai halaka ka kana ganin za ka ba da wani abu na dukiya a sake ka. An kokura da muka tsera na sanin ka. A wani kuma an kada da muka koda na sanin ka za ta wadatar da kai. ina zan ka da muka lokacin da tsawaron ka sun kai da ya kan da ka faɗa cikin wuta. Aura da ba an kama ashirka ko ko jama'ar ka an wani kake ɗan sarki wani jikan wani. An ko ko ma'ashirka jama'ar ka ya ba Allah ka za su tabbata gare ka yau ba ya zama muka A ranar da lokacin da an ka tashe ka na aikin kiyama ya tara ka kana ciki. kana ganin ta a ce ana aidar rajewa ne a tafiyarwa wannan to tun al'amari duk ba haka yake ba ga shi nan zai maka dama gunne yadda halaita hajja yura ba ka mahaifata ita da ika gobe ne na shiryanka wa'adan ta kai zauga ma'alin da ta da ika irin zauga da jiyo ka kai shi kama za ka irin zauga nan in hallanin eh, da na tali ne hallanin allon da hanta musa ba ka shiga na da ta yi da ga'ika hanyar ta gaugawa ko ta ba ka gaugawa ta ta kare da ba ta yi da ga'ika wato kare wata wurin da ka kai وقد أتى وقد أتى من مثل ذاك فتح رأيك هي أكبر أعدائك إذ أمره جرما تماما إليك باب مكي إليك إن الله لا الله تبصير إلا الله غيرك أما الإعلام من عيدك أشياء مستورة بتزمن كل بدأت إليك ما kiyama amma ya yi lalata kuma aka fulin da kai domin da shi ne in faru ka ashe wurwura ba ta kasance abin wa'azi gare ka ba duk zab da wurwura ta fito tana gwada ma kakkanta naka wa naka ka yi kusan warabuwa da duniya haka na kuma ya yi lalata kuma ka rika kan rakai wani mahadin makininka ashe cikin kabari bai kasance wurin kwanan ka na rana ba wata rana wanda aka cewa ina wani ake ta suna kaba yanzu Allahu amma a cikin nuka mai an tafi wanka ni ba ka wasu kamar an tafi kilika Wani ladin ana magana a wani hadisi kamar ladin a kilika a cikin cikin kabari bai kasance na abiya wurin kwanan ka na ba ma kilika mai an tafi wanka وإلى الله المصير عشان مذكور مكة بعد الله لا تكفل سيرا با فمن نسير كلوك تنوى ما جبك با فهذا ما أيك ذكر بعض دور دياء رام فقد يفعل كشيك فتنع أفتح كشاء الوزين ذكر وحد وأذى قلبوك فتنع أفتح كشاء الوزين وتجلل لك الإيمان al'imar lura wata gallar tabbayyana daga gare ka a taba aikata jawa ka wanda hamar karfa gaskiya tabbayyana gare ka za ta ga yi a taba aikata kasuwa kwakwani ya an karkar mutu ko da yawa mutuwa ta tunatar ka ba tana sai ta kajjawa mantuwa wa amka naka da yawa ta samu damar an tuwa su ta taimaka kama ataita bakasema kama kuwaba tuusuru kaza tutolusen egana tuuhi tuusuru kaza tutolusen tuhulayinka da ka wa hawa hawa alabarin maimakon aikin kwarai tuhulihi da ya kamata ka ɗauki nauyi ne وقد طبعا راجل كما أمادك كما يقول يسوع بس حديث بيت كما كنومي شريا شيكا إلى راجل هو قدري بس حديث بيت كما بس حديث كما يلا أباك شوكاتي هذا بس حديث بس حديث كما يقول يسع ضد عروض الخلق وعين ليس هو يوقف عياتي ويوقف عشدة لا تقول جيب لي على صلاة مقل فكما كل الأرض ليس فيه ليك ما تقولها يوقف عياتي يوقف دقل دولة الأرض لا تقيوه نوازن بجيانكا نمواجه لفلسطين ونقود من يواجه جرعي كامل يواجه تدور على أسلات كما أقول القواعد يواجه تقواعد قواعد أسلات تدور في أسلات تدور من كسبت عادي فيواحد أحلق بك اللي بيت الصوت أمرها لطيوان ضد يانكا tambaya wa ake su a jiya ya ga dalin da in bai da daga a mutama na taimaka sai su ke yau da kin ya san bani a shi ba ke koli ba amma yanda zai kili zai ga to duk inda za ka tafi sai ga wala da gudu sai ga gare ka sai a rai ne amma bai iya ka hada ne wannan na'am wa mazalatu sadqati zama mu za na ta tsadar asar kajin sadakoki sadaki da aka yi ba amma ta in za a amurin su ala kuɗi da amu gala da sarka ala masa da tsakka kuɗi a an mahi zaɓe in daga zaɓo ga sun mawala ta sadaka daga ɗaukar nawa ba da sarka. Nan sarka na sarka. أبرهام أبرهام الألوان يعني وزمان مؤثرا الألوان لون النطق وزمان أقل ko a ce a kushin kawo don a kushin kawo shi a sahab eh sai ta ga yanzu aka yin akiro kuma aka yin akala ko da sai na wajen munafik akalla an kalwari launin ka ma'ana ƙasar tegu da aka ajiye wa ce ga duwan na arba abu da raka su wanda suka kaso karatu a shasu an mana kwaɗa ilai ka zura gare ka nan da haka fi da adaya ne ta babbar abdin ne. to da kullum ma ka zura ka tayi ko Allah shi ne wanda abatun wanda abatun a karayin banancin tsara a nasu banancin wanda amatu banancin a karayin tsara a nasu zu amini sai da kewa na daga reta min tilawatul qur'ani daga karatun wannan na kuma alqur'ani تعمل بالقرب كما غيرون مدعني عايزك أيكن الهيري وتستحق لما وخير كيف تعلم عماني كتب لله معلوك القوة يجب عاودنا وما أبنيك بإخبار وجه وتعلم أن النكل لا تتحمل وتعلم كما تعود المتعني أن النكل هو بالضبط الأمر أمن ولا تتحمل كيف تعلم عايوك daga aikatawa wata masu wata da hazuwa kana ne da mutane an yi duniya da tsabarin yin zalunci sun maka da shawo sannan kowa wani ya kowa wani kai ka ɗau ka yi wata sha na da kana tsoron wata sha na tsoron mutane ka kai kana tsoron mutane ka su gani su an wani ashe mutalanci na gidan wani da dare Allah ba a haɓɓa ta sha Allah ko shi ne ke cikin tsoro ne kuma a shaɗa تبا لدارب الدنيا فما إليه فضالا ما يستطيع دراما تعالى رأس حلالا ولا دلالة فعلا